ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب wannan azabar da ta same su ta same su ne saboda manzanninsu suna zuwa masu da gamsassun hujjoji daga Allah amma sai suka kafircewa Allah suka karyata manzanninsa amma duk da irin ƙarfin da suke da shi sai da Allah ya kama su ya hallakar da su hakika shi Allah mai ƙarfi ne kuma mai tsananin uquba ne ga wanda ya kafirce masa ya ƙaryata manzanninsa yayin da manzon Allah ya fuskanci ƙaryatawar mutanensa sai Allah ya ambata masa labarin annabi Musa da Fir'auna don yi masa bushara da cewa ƙarshen lamarinsa shine cin nasara Allah ya ce